Luka Sura 22 To, lokacin bikin burodi mara yistin da ake ce da shi bikin ketarewa ya yi kusa, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka yi ta neman yadda za su kashe Yesu, sun nema su yi haka a ɓoye, gama suna jin tsoron mutane. Sai shaidan ya shiga cikin zuciyar Yahuda wanda ake ce da shi Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajirai sha biyun nan, sai ya je ya yi magana da manyan firistoci da shugabannin masu gadin haikali akan yadda zai ba da Yesu gare su. Suka yi murna sosai, suka shirya akan za su biya shi kuɗi. Yahuda kuwa ya yarda da haka, ya fara neman hanya da zai ba da Yesu gare su, ba da sanin mutane ba. Da ranar bikin burodi mara yisti ta kewayo, wato, ranar da za a yanka ɗan rago nan na bikin ketarewa. Yesu ya aiki Bitrus da Yohana ya ce musu, Ku je ku shirya mana abincin ketarewa mu ci. Suka tambaye shi, suka ce, Ina kake so, mu je mu shirya shi? Ya ce musu, Da kun shiga cikin gari, za ku sadu da wani mutum, rike da tulun ruwa, ku bi shi zuwa gidan da zai shiga. Ku ce wa mai gidan, Malam ne ya aike mu mu ce maka, ina ɗakin da ni da almajirena za mu ci abincin ketarewa? Zai nuna muku wani babban ɗakin sama a shirye, a nan za ku shirya mana kome. Sai suka tafi, suka kuma sami kome daidai kamar yadda Yesu ya faɗa musu. Suka kuma shirya abincin bikin ketarewa. Da lokaci ya yi, sai Yesu ya zauna tare da manzanninsa don cin abinci, sai ya ce musu, Na yi marmari in ci wannan bikin ketarewa tare da ku, kafin in sha wa'ala, ina dai gaya muku, ba zan kara cin bikin nan ba sai ma'anarsa ta cika a mulkin Allah. Sai ya ɗauki kof, ya yi godiya ga Allah ya ce, Adonai, Elohenu Ku karba, ku raba tsakaninku, ina gaya muku cewa, daga yanzu ba zan ƙara shan wannan ruwan inabi ba, sai mulkin Allah ya zo. Sai ya ɗauki burodi, ya yi godiya ga Allah. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. And break it. Ya kakkarya shi. ya kuma ba su yana cewa, Wannan jikina ne, wanda za a bayar domin ku, ku dinga yin haka don tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin ya ɗauki kof ya ce, Wannan kof na sabuwar yarjejeniya ce, wadda aka tabbatar da jinina wanda za a zubar ku. amma ga wanda zai bashe ni yana ci tare da ni. Ɗan mutum zai mutu kamar yadda aka shirya, amma kaiton mutumin da ya ba da shi. Sai almajiran suka fara tambayar juna, ko wane ne a cikinsu zai yi haka? sai gardama ta tashi a cikin almajiran a kan wane ne a cikinsu zai zama babba yesu ya ce musu sarakunan mutanen da ba su san allah ba sukan nuna wa mutanensu iko kuma shugabaninsu sukan ce da kansu masu taimakon mutane amma kada ya zama haka a tsakaninku a maimakon haka bari babba a cikinku ya zama kamar karami shugaba kuma ya zama kamar bawa wane ne ya fi girma, shi wanda ya zauna yana ci ne, ko kuma shi da yake kai musu abinci? Ai, wanda ya zauna yana ci ne, amma ga shi ina a cikinku kamar mai kai abinci ne, ku ne kuka tsaya da aminci tare da ni a duk gwaje-gwaje da na sha, kamar dai yadda Ubana ya bani iko in yi mulki, haka nake baku, domin ku ci ku sha a teburina, a can cikin mulkina. kuma za ku zauna a kujerun mulki, ku yi mulkin zuriya goma sha biyun nan na Isra'ila. Bitrus, Bitrus, ka ji nan, Shaiɗan ya nemi izini, ya goda ku duka, ya tankaɗe ku kamar yadda ake tankaɗe alkama daga dusa. Amma na yi maka addu'a, Bitrus, kada ban gaskiyarka ta kasa, bayan da ka jiyo wurina, ka karfafa uwanka. Bitrus ya amsa, ya ce, Ubangiji, ina a shirye in je har ma kurkuku tare da kai, in ma mutuwa ce mu mutu tare. Yesu ya ce, Ina gaya maka, Bitrus, kafin zakara ya yi shara, a daren yau, za ka ce baka sani ba sau uku. Sai Yesu ya tambayi almajiransa ya ce, A lokacin da na aike ku ba kuɗi, ba abinci, ba takalma, kun rasa wani abu ne? Suka ce, A'a, ya ce musu, Amma yanzu, duk wanda yake da kuɗi ko abinci, ya ɗauka ya rike, kuma duk wanda ba shi da takobi, ya sayar da rigarsa ya tsaya. Gama ina gaya muku, cewa wannan rubutacciyar maganar Allah da ta ce, An haɗa shi cikin masu zunubi, dole ne ta cika a kaina, I, e, abin da aka rubuta a kaina yana kan cikawa. Almajiran suka ce masa, Mai girma, ga takobi guda biyu a nan. Yesu ya ce, Ya isa. Yesu ya bar birnin ya hau tudun itatuwan zaitun, kamar yadda ya saba, almajiransa kuwa suka bi shi. Da ya kai wurin, sai ya ce musu, Ku yi addu'a fa. domin kada ku fada cikin jaraba. Sai ya ci gaba ya yi ɗan nisa da su, misalin nisan jifa. Sai ya durkusa ya yi addu'a. ya ce, Uba, in ka yarda, ka ɗauke mini wannan kof na wa'ala. Amma ba nufina ba, sai dai nufinka za a bi. Sai ga mala'ika daga sama ya bayyana gare shi, yana karfafa shi, yana cikin azaba mai tsanani. sai ya kara nacewa cikin addu'ar, har zufa tana sauka masa kamar jini. Da Yesu ya tashi daga addu'a, sai ya koma wurin da almajiran suke, ya same su suna barci. saboda bakin ciki ya ce musu, Don me kuke barci? Ku tashi, ku yi addu'a domin kada ku fada cikin jaraba. Bai ma rufe baki ba, sai ga taron mutane suka zo. Yahuda ɗaya daga cikin sha biyun ne ya kawo su, sai ya gusa kusa da Yesu domin ya sumbace shi. Amma Yesu ya ce, Yahuda, ashe, da sumba ne za ka ba da ɗan mutum? Da almajiran da suke tare da Yesu suka ga haka, suka tambaye shi, suka ce, Mai girma, muyi amfani da takobin ne? Sai ɗayansu ya sari bawan babban firist ya yanke kunninsa na dama, amma Yesu ya ce musu, Ku bari, sai ya taba kunnen mutumin da aka sara ya warkar da shi. Sai Yesu ya ce wa manyan firistoci da shugabane masu gadin haikali da shugabanin jama'a waɗanda suka zo domin su kama shi. Kun fito da takuba da sanduna, ku kama ni sai ka ce dan fashi, kullum ina tare da ku. a haikali, ba ku kama ne ba, amma wannan ne lokacinku da na ikon duhu. Suka kama Yesu, suka tafi da shi, suka kai shi gidan babban firist. Bitrus ya dinga bin su daga nesa-nesa. suka hura wuta a filin gidan suka zazzauna, Bitrus ma ya zauna a cikinsu. Da ɗaya daga cikin ‘yan matan da suke aiki a gidan ta gan shi zaune kusa da wutar, ta kafa masa ido, ta ce, Ai, wannan mutumin ma yana tare da Yesu. Amma Bitrus ya yi musu, ya ce, Ke, ni ban san shi ba. Bayan ɗan lokaci kaɗan, wani mutum ya gane Bitrus ya ce, Lallai kai ma ɗayansu ne. Amma Bitrus ya nace da cewa, Kai, ba ni ba ne. bayan kamar awa ɗaya sai wani mutum ya ce, Ba shakka, mutumin nan ma yana tare da shi, gama shi mutumin galili ne. Amma Bitrus ya ce, Haba, ban ma san abin da kake faɗa ba. Tun bai rufe baki ba, sai zakara ya yi tara, Ubangiji kuma ya juya, ya dubi Bitrus. Sa'an nan Bitrus ya tuna yadda Ubangiji ya ce masa, kafin zakara ya yi shara a daren nan, za ka ce ba ka sani ba sau uku. Sai ya fita waje, ya fashe da kuka mai zafi. sai waɗanda suke gadin Yesu suka yi masa ba'a, suka kuma yi masa duka, suka ɗaure masa idanu, suna tambayarsa. Yi anabci wa ya mare ka? Suka kuma yi ta yi masa waɗansu maganganu raini. Da gare ya waye, sai shugabanin jama'a da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka taru suka kai Yesu a gaban majalisarsu. Suka ce, Faɗa mana, kai ne almasihu? Sai ya amsa ya ce, Ko na gaya muku, ba za ku gaskanta ba, idan kuma na yi muku tambaya, ba za ku ba amsa ba. me go. Amma daga yanzu, ɗan mutum zai zauna a hannun dama na Allah mai iko. Sai dukansu suka ce, Ashe, kai ɗinnan ɗan Allah ne? Ya amsa ya ce, Kun faɗa, ni ne. sai suka ce, Wace shaida ce muke nema, ai, mu da kanmu mun ji abin da ya ce da bakinsa. Luka Sura ashirin da uku Sai duka taron majalisa suka tashi suka kai Yesu gaban Bilatus. Sai suka fara zarginsa suna cewa, Mun sami wannan yana rikitar da mutanenmu, yana ce musu, wai kada su biya wa Kaisar haraji. yana kuma cewa wai shi ne almasihu sarki. Sai Bilatus ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya ce, Ka faɗa haka. Sai Bilatus ya ce wa manyan firistoci da jama'a, Ni kam, ban sami mutumin nan da wani laifi ba. Sai suka fara matsa masa lamba suna cewa, Da koyarwarsa ne yake tada hankalin mutane a dukkan yankin Yahudiya, ya fara tun daga Galili, yanzu kuma har nan wurin. Da Bilatus ya ji haka, sai ya yi tambaya, ya ce, Shi mutumin Galili ne? Da ya ji cewa Yesu ya fito daga sashen da Hiridus yake mulki ne, sai ya aika da Yesu zuwa wurin Hiridus. Gama a lokacin, Hiridus ma yana Urshalima. Hiridus ya yi murna sosai da ganin Yesu, gama tun dama yana marmari ya gan shi, gama ya riga ya ji labarinsa, yana kuma fata ya ga wani abin mamakin da Yesu zai yi. Sai Hiridus ya yi masa tambayoyi masu yawa, amma Yesu bai ce kome ba, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka zo gaba suka kawo zargi masu karfi a kan Yesu. Hiridus da sojojinsa suka yi masa renin wayo, suka yi masa ba'a. sa'an nan suka sa masa babbar riga suka mai da shi wurin Bilatus. A ranar nan ne, Herodus da Bilatus suka zama abokan juna don tun da ba sa so su ga juna. Bilatus ya tara manyan firistoci da shugabannin jama'a da mutane duka ya ce musu, Kun kawo mini wannan mutum, wai yana rikitar da mutane, yanzu na bincike shi a gabanku, ban same shi da wani laifi da kuka kawo a kansa ba. Haka ma Iridus. shi ya sa ya dawo da shi nan wurinmu ba abin da mutumin nan ya yi da ya isa a kashe shi saboda haka zan yi masa bulala in sake shi a kowane bikin ketarewa kuwa bilatus yakan saki mutum ɗaya daga kurkuku wanda mutane suka roka amma duk suka yi ihu gaba ɗaya suka ce a yi gaba da shi a saki mana barabas dama an sa shi barnabas a kurkuku saboda laifin tashin hankalin da ya jawo a garin har aka kashe mutum sai bilatus ya sake yi musu magana gama yana so ya saki yesu amma sai ihu suke ta yi suna cewa a giciye shi a giciye shi bilatus ya sake ce musu sau na uku don me wani laifi ne mutumin nan ya yi ni dai ban same shi da wani laifi da ya isa a kashe shi ba zan sa a yi masa bulala a sake shi amma suka tsaya dam suna masa masa lamba cewa sai an kashe shi a ƙarshe dai suka ci nasara Bilatus kuwa ya yanke shari'ar da suke so ya saki mutumin da suka ce a sake wato wannan da aka jefa a kurkuku a kan laifin tada hankali da kuma kisan kai amma Bilatus ya ba da Yesu gare su su yi masa abin da suke so. da sojoji suna tafiya da Yesu sai suka sadu da wani da ake ce da shi Siman. mutumin sayirin yana zuwa daga kauye suka cafke shi suka sa masa giciye ya ɗauka ya biye su a baya. mutane da yawa sosai suka yi ta binsa, a cikinsu kuwa har da waɗansu matan da suke kuka suna ihu dominsa, amma Yesu ya juya wurinsu ya ce, Matan Urshelima, kada ku yi kuka saboda ni, ku yi kuka domin kanku da ’ya'yanku, gama lokaci yana zuwa don mutane za su ce abin farin ciki ne ga mata da ba su taɓa haihuwa ba waɗanda ba sa haihuwa waɗanda kuma ba su goyi yara ba a wannan lokaci ne mutane za su ce wa duwatsu ku fado a kanmu za su kuma ce wa tuddai ku rufe mu idan fa suna yin irin waɗannan ga ɗanyen itace ya yake nan zai zama in ya bushe aka kuma kai waɗansu mutum biyu masu laifi don a kashe su tare da Yesu, da suka kai wurin da ake ce da shi kogon kai. suka giciye shi a nan tare da masu laifin nan ɗaya a damansa ɗaya kuma a hagunsa. sai Yesu ya ce, Uba, bari ka gafarta musu, gama ba su san abin da suke yi ba. Suka rarraba wa juna rigunansa ta wurin jefa kuri'a, mutane suka tsaya suna kallo, shugabannin kuma suka yi masa ba'a. suna cewa, Ya cici wadansu to ya cici kansa manan, in shi ne almasihun da Allah ya zaba. parted his raiment and cast lots. sama da shi kuma aka yi wani rubutu cewa wannan shine sarkin Yahudawa. Sojojin ma suka yi masa ba'a ta wurin zuwa wurinsa suna mika masa ruwan tsami daga ‘ya'yan inabi suna kuma cewa, in kai ne sarkin Yahudawa, to, ke kanka mana. ɗaya daga cikin masu laifin da aka giciye ya yi masa maganar raini ya ce, Shin, in ce, kai din nan ne, almasihu, to, ka ceci kanka, ka kuma cece mu mana. Amma ɗayan ya tsauta wa wancan ya ce, Ba ka ma tsoron Allah. kai da ka sami hukunci daidai da shi mukam daidai aka yi mana domin muna samun ladar abin da muka yi ne amma shi fa wani laifi ya yi ya kuma ce, Ya Yesu, ka tuna da ni sa'an da ka shiga mulkinka. Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka, yau ɗin nan za ka zauna tare da ni a Firdausi. Wajen tsakan rana, duhu ya rufe dukan kasar har zuwa karfe uku na yamma. Rana ta daina haske, labulen da yake cikin haikali kuma ya yage kashi biyu, sai Yesu ya ɗaga murya da karfi ya ce, Uba, a cikin anuwanka nake ba da ruhuna. בידך da ya faɗi haka sai ya ja numfashinsa na ƙarshe ya mutu da sojan roma wanda yake wurin ya ga abin da ya faru sai ya yabi allah yana cewa lallai wannan mutum mara laifi ne da mutanen da suka taru a nan don shan kallo suka ga abin da ya faru, sai dukansu suka koma gida suna bugun kirjinsu cikin bakin ciki. Duk mutanen da suka san Yesu da kuma matan da suka biyo shi tun daga yankin Galili suka tsaya da nisa suna kallo. Akwai wani mutum mai suna Yusuf wanda shi daga wani garin Armatiya A cikin yankin Yahuda, shi wani mutum kirki ne, mai adalci kuma, yana marmarin mulkin Allah ya zo, shi kuma ɗaya ne daga cikin ‘yan majalisa na Yahudawa, amma bai yarda da su a kan abin da suka shirya suka kuma yi ba, sai ya je wurin Bilatus domin ya roka a bashi jikin Yesu. sai ya sauko da jikin, ya nannade shi a cikin yadin lilin, ya sa shi a wani kabarin da aka haka a jikin dutse, wanda ba a taɓa sa kowa a ciki ba. Ranar shiri ce kuwa ya rage kaɗan a shiga ranar hutu ta mako. Matan da suka biye su daga Galili suka tafi tare da Yusuf domin su ga inda kabarin yake da kuma yadda aka sa jikin Yesu. אדוננו Sa'an suka koma gida, suka shirya turare da man shafawa, ranar hutu ta mako kuwa suka huta kamar yadda koyarwar Musa ta umurta. Luka Sura ashirin da hudu Da sassafe ranar farko ta mako, matan suka je kabarin da kayan kanshin da suka shirya, sai suka sami an riga an ture dusen daga bakin kabarin. Suka shiga ciki, amma ba su ga jikin Ubangiji Yesu ba. Tun suna cikin damuwa a kan wannan, sai ga waɗansu mutum biyu tsaye kusa da su, suna sanye da fararen riguna masu haske sosai cike da tsoro, matan suka sunkuyar da kansu a kasa, mutanen suka ce musu, Don me kuke neman mai rai cikin waɗanda suka mutu? bayanan ya tashi. ku tuna da abin da ya gaya muku tun yana galili ya ce lallai ne a ba da ɗan mutum a hannun mutane masu zunubi a giciye shi a rana ta uku kuma ya tashi sai matan suka tuna da maganarsa da suka dawo daga kabarin sai suka faɗa wa sha ɗayan nan da sauran mutane dukan waɗannan abubuwa matan da suka gaya wa manzannin waɗannan abubuwa kuwa su ne maryamu daga magadala da yuwana da maryamu mamar yakub da waɗansu matan da suke tare da su amma manzannin suka ɗauki maganar matan nan wani zancen banza ne kawai, domin haka ba su gaskanta ba. Amma Bitrus ya tashi wuf and ran unto the sepulchre. ya je wurin kabarin da gudu ya sunkuya ya leka ciki ya ga yadin lilin a ajiye a gefe ɗaya sai ya koma gida yana mamakin abin da ya faru a wannan rana kuma biyu daga cikin masu bin yesu suna tafiya za su je wani kauye da ake ce da shi Imawus, wanda nisansa daga Urshalima ya kai misali kilomita goma sha ɗaya. Suna taɗe da juna a kan dukan abubuwan da suka faru, suna cikin taɗi, suna tattauna kenan, sai Yesu da kansa ya ja kusa yana tafiya da su, amma an rufe musu idanunsu har ba su gane shi ba, sai ya ce musu, wani tari kuke yi haka da juna kuna tafiya? Sai suka tsaya cik fuskokinsu a ɓace, ɗaya daga cikinsu mai suna Kilobas ya amsa masa ya ce, Ashe, kai kaɗai ne ba ko a Ushilima, da baka san abubuwan da suka faru kwana-kwanan nan ba? Sai ya ce musu, Waɗanne abubuwa? Suka ce masa, Abubuwan da suka faru da Yesu ba Nazaret, shi kuwa annabi ne mai iko cikin ayyuka, da magana a gaban Allah da dukan mutane. wanda kuma manyan firistoci da shugabanninmu suka ba da shi a yi masa hukuncin mutuwa suka kuwa gike shi da muna sa zuciya cewa shi ne zai fanshe isra'ila gashi yau kwana uku kenan tunda wannan abin ya faru banda haka ma waɗansu mata cikinmu sun ba mu mamaki gama sun je kabarin da sassafe amma ba su sami jikinsa ba sai suka dawo suka ce a yi musu ruya sun ga mala'iku wanda suke ce yana da rai waɗansu a cikinmu ma suka je kabarin suka kuma sami abin nan kamar yadda matan suka faɗa amma shi din ba su gan shi ba sai yesu ya ce musu haba ku marasa tunani ba ku da saurin gaskantawa game da abin da annabawa suka faɗa ashe ba dole ne almasihu ya sha waɗannan wa'aloli ba ya kuma shiga ɗaukakar sa sai ya bayyana musu duk abin da rubutacciyar maganar Allah sun faɗa a kansa daga koyarwar Musa har zuwa littattafan annabawa duka. da suka yi kusa da ƙauyen da za su, sai Yesu ya yi kamar zai wuce, amma suka matsa masa suka ce, Zauna da mu, ayyan matayi, ga rana duk ta fadi. Sai ya bi su, ya sauka a wurinsu. da suka zauna za su ci abinci, sai ya ɗauki burodi, ya yi godiya. ya kakkarya ya ba su. Nan da nan sai idanunsu suka buɗe. suka kuma gane shi, amma sai ya ɓace musu, suka ce wa juna. Ashe, zuciyarmu ba ta kuna ba lokacin da yake magana da mu a hanya, yana baya na mana rubutacciyar maganar Allah. Suka tashi nan da nan, suka koma Urshalima. suka sami sha ɗayan tare da waɗansu mutane suna cewa, Ai, Ubangiji ya tashi da gaske har ma ya bayyana ga Bitrus. Sa'an nan su biyun kuma suka ba da labarin abin da ya faru a hanya da kuma yadda suka gane shi sa'an da yake kakkarya burodi. Tun suna magana game da wannan sai kawai ga Yesu da kansa a tsaye a tsakiyarsu ya ce musu. salama a gare ku. Tsoro ya kama su, suna rawar jiki, suna tsammani fatalwa ce, suka gani, sai ya ce musu. Don me kuka ji tsoro haka, kuke kuma shaka a zuciyarku? Ku duba anuwana da kafafuna ku gani, ai, ni ne da kaina, ku taba ni, ku ji, don fatalwa ba ta da nama da kashi, yadda kuke gani nake da su. Da ya faɗa haka, sai ya nuna musu hannuwansa. da kafafunsa tun suna da sauran shakka saboda yawan farin ciki da mamaki sai ya ce musu, Kuna da abinci a nan kuwa? Suka ba shi tsokar gasasshen kifi, ya karɓa ya ci. su kuma suna kallonsa. Sai ya ce musu, Waɗannan su ne abubuwan da na yi magana a kai tun ina tare da ku cewa, Dole ne a cika duk abin da aka rubuta a kaina a cikin koyarwar Musa da littattafan annabawa da kuma zabura. Sai ya buɗe hankalinsu suka gane da rubutacciyar maganar Allah ya kuma ce musu, Haka aka rubuta cewa dole ne almasihu ya sha wuya a rana ta uku kuma ya tashi daga matatu, kuma a sunansa za a yi wa dukan al'umman duniya wa'azin tuba da yafewar zunubai, za a kuwa fara daga Hurshelima, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Gashi, ni zan aiko muku da abin da Ubana ya yi alkawari, amma ku jira a birni tukunna, sai an ba ku iko daga sama. sai ya fitar da su zuwa bayan birni suka kai har Betani A wurin ya ɗaga hannuwansa ya sa musu albarka. Yana cikin sa musu albarka kenan sai ya rabu da su, aka kuma ɗauke shi zuwa sama. su kuwa suka yi masa sujada suka koma Urshalima cike da farin ciki sosai, ko yaushe kuma suna cikin haikali suna yabon Allah.